ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون باب وندي كيزالنشن وندا اكتناتر دشي ايو يون الله amma bai wa'azantu ba ya bijire mata bai damu ba hakika mu dangane da masu laifi waɗanda suke aikata kafirci da sabo da bijirewa ayoyin Allah masu damƙa ne babu makawa